الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقاتا لتبتع الله صلاة ويتشيتي بعمشي تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ne kafin bashi daga littafin al-manzumatul mimiyya fil wasaya wal adabil ilmiyya يا الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي baiti ya shiga gutu a baici ne kafin su baci ko? yi nan na ya safaro? 24 tsafa shiga gutu wani ya safar 14 tsafa shiga guni ko? sorry tsafa shiga guni je za ka laukara tsafa shiga guni ya safar 14 37 Lahadin daidai ba ca fi gutsun yan yan ne? Yan Disamba 20... Wa lafiya wa mi lalosun wa zuwa ga Nuwamba. Gani gidi na wani. A shiga ma waje ciwo gaskiya mun dai ga yani da zuwa sai kan follows mun ta dadiya wajen gaskiya ya kasu fakin ne. Kin gaskiya wajen zo

العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبه طوبى لمقتسم لأنه إرث حق لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه إل وما سواه إل وما سواه إلى الإفناء والعدم هو العلم إلمي wallahi arbe ce ci ma mirasun nubuwaci la egunya e na annabawa la mirasa yushbu to ba limuku tasimi aji egun da wani biyu na ko mm. ma da la gani bai zana ga gunna wa jira bane di annahu irtu haqqin da'imin abadan ebone eguna na egun yo ne ya gaskiya ma da wani felo na wama siwawo ilal ifna'i wal adami ene kyau maji ya guye ilimi na gaskiya wa biya zo mulki wadiyo nga zo ewo wadiyo nga emi wadiyo nga giya imi wadiyo nga kuku ko da mm. sauransu abin ga ilimi wadiyo suku wa ilimi wuce ya za su ce kula ya zango ila ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين فما والاه بالنعم ومنه من يوب إرث سليمان يقول يا نبي سليمان النبوة نبيا نبينا والفضل بفللنا المبين نتشي بانبانا فما و فما أولاه بالنعم يا دم وتنقع وشاكم نبي نيمان نينا وكذا دعا زكريا ربه بولي كو خ... آل خوف الموالي من ورائهم وكذا شغا دعا, دعا زكريا ربه annabi zakariya alayhi salam ko ba ce ci aduwa bi wali ya ce ci yawun eza ce na sa ce ci yawun zana ko mm. al'ali mawali ko mm. ebo kibo ye ebo da suna zai jena mu mm. ye na abin ini mawali ko me suna za duya na ma wale egun da ya goke egun annabci be ilimi be hikima Allahu alam hmm. al ilmu mizanu shar'illahi haythu bihi qiwamuhu wa biduni al ilmi lam yaqumi al ilmu mizanu shar'illahi ilimi ga tsuwe shari'a su ko haythu yabo wani be ilimin ne kiwa bunga shari'a ga ku yake wa biduni ilmi lam yakuni kaga ilimi da ba shari'a yake ne wa na mala ban do don su bidiya ga sheba ede da ga sheba le ba to ta ga sheba ne feti da nauci ne ilimi ajini boka ba jati ni bo amma rabe sun ilimi ajini agboka da na alqur'ani da na hadisi da na fikiu dana ko hmm. usulu dana kawai shari'a dana wa lega consciousness ye mi lotu be ilimi wa debe zan dole bugo idide wa de sauki hmm. Allah ya samu dace hmm. wa kullama dhukira sultanu fi hujajin fal ilmu la sultatu al aidi li muhtakimi wa kullama kando dana dhukira sultan aga to sultan ya fi hujajin ya ce hujjona ko Mm. la sultan huwa bi uji sultan sokoto ya gare mm-hmm. ina ga ba ne kiyo mm-hmm. aga to sultan ba gan fali ilmu la sultan ilimi ya junufio la sultan al aidi uji uji ya gwa ba da ga mana wato kagwe ili hujja ilimi sultan ilimi sultan egwa wa kanko mm. amma ya yi limi habba mm. eze shishi wajen hankali a egwe kagbo to karatu ga to kokolo za no change فسلطة الأيد بالأبدان قاصرة تكون بالأدل أو بالظلم والغشم وفسلطة yaji. sun ta kagbo ya gwa bila abuda ne kagbo kpata wọn gwale ka ga zagan mm. ka siratun da ka kpace gabon a kan ko mm. takunu bila adili kagbo ya mana kagbo ya gwa da sultani ya gwa wa yuzu ya adalci aw bi zulmi ko yuzu ya zalunci wal gashi wa makiya yuzu ya kiyo wa tun ya gobe boshi bindiga sun gwaza no bulala sun gwaza no tukun sun gwaza no uyu zuwa olu jadeci uyu zuwa olu jizalinci uyu zuwa zalunci lati pa tun tu yen wuce ma za wuce mm. ko mm. e bode was no biya mun kashi mun kacha mm. ye gbubo unufu sultan ye dige kan abon nabo sultan ye dige penetrate le gboza wa wa sultatul ilmi tanqadul qulubu laha ila al-huda wa ila mardati rabbihim wasu tattula ilimi sultan ilimi mana kagwe ilimi tanka lukuru bulaha gbanwa fi jike yagban ga ɓasu tayu ilal huda wa ila maruda ti rabbihimu da ba bi yarda yanzu ya cayi waya zahabu dinu wa duniya idza zahaba ilmu alladhi fi wa li mu'tasimi tun wa zahabu jini jina da wa duniya yi jamake duda idza zahaba ilmu ko hmm. ada ke ilimi ga dana allazi nama ilimi gayi fi manja tun gayi ne gwa gada ya zalimu tasmiya zane gayi wa tsano na ko ji gani ako hmm. ale ga hmm. ila ga shere jane kacha baiti na jindoro minu bai ga fi wani ji goyi ya laborate na العلم يا صاحن العلم يا صاحن يستغفر لصاحبه آل السماوات والأرضين من لمم العلم علمي ya sahiri yawo mana ya sahibi yawa zabaci mi yawo ya maci mi ya starfiri ya sahibi abe ke za diga ibe ilimi na fe ba gafara za diga da ilimi muci nan halu samawati zai da sama wani bainu wal ardina da zai da ki mana bainu min lamami daga lefi kawai lefi muska ne gafe ba gafara yi hmm. kaza ka tastaghfiru hita hitanu fi lujajin min al-bihari lahu fi ad-dawi wal-zulami kaza ka ci ga tastaghfiru al-hitanu hmm. yi kaji hmm. ko wa fi ba duwa fi lujajin da fi Mm. na nefiniya dujuku mana ni mana fi tako tako ya dona mm. min al bihari ya dujona la wufi dau ya fe ba duwa wuce to lokaci to da na askiyo wanzu da mi ganga to da na ba jukwai wa kharijun fi talabil ilmi muhtasiban mujahidun fi مجاهد في gawa kharijun zalatiya fi tarfi fi tilabil ilmi ci wai ilmi wani muhtasi bai bula dawo majinye bu su ko na mujahidun mujahidi yo fi sabili lai da ya kuwa cocho kami ni ɗaya na wajen su da gaina wa inna ajini hata al'amla ke ta bu su tu hali talibi yi ridon minuhun bisu ni ihimu wa inna aji ajini hatal amlaki kuma hakika gwafaje malaika ta tabusuta malaika wala gwafaje ɗe da talibi ya ta shiga wa ilimi na ridon mini yabo yarda na ji bisu ni ihe mu yi tuna zaun ce yallo nan والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا باريا النسمي والسالكون طريق العلم sai ya lamito ya koyi ilimi na hum ilal jinani ya kuna lam dana fa wa jalu aljanna tariqan ko da ya koyi bari unni ami bari unna sami yasna chali tashin jina ya tsuwuce ngawa bale ko aljanna wasani ul ilmi wal wa'ili yahfazahu mu'ad mu'addiban nashiran iyahu fil umami wasami'u zane shi tuba ilimi al'ilma hmm. ko walwa'i bai zane ji fahimta wuri a fasa yabo na ko fitina hmm. mu'addiyan to zane kiyar lauya zane hmm. nashiran to zane gushe bane iyahu fil umami ko da tsakaniya al'umma jona فيا نضارته إن إذا كان متصفا بذا يدعو bida bida wata khairul khalki kullihim gafaya mabaratahu ma dalla da fiska na sai ya ne zanda shi ne iska na mutasifan ga da sifa bida benene bida a wata khairul khalki bai dawo yanzu zai ji alkhairu ga ta can ta kwata na kullihim bainin كفاك في فضل آل العلم أن رفعوا من أدله درجات فوق غيرهم كفاك وكم falala fi fadli ali yi mai falalayen mai an rufe uke da mai hidadi ya latuna min ajili ya bai ilimin noma daraja tun daraja da kakayi fauka gari himu a tiyan zai shi jin zane wa kana fadlu abina fil qadimi adal amlake bil ilmi min talimi rabbihim wa kana fadlu abina fadan yan babayin da koya ni da adamu fil qadim tun zamani ya fayin alal amlaki ta ce malaika jo bil ilmi bi ilmi yo min talimi rabbihim na ce cha Allah wani kaza ka yusuf lam tazhar kaza ka yusuf lam tazhar للعالمين بغير العلم في والحكم كذاك عشر يوسف عليه يوسف عليه السلام lam tazhar fadilatu falalauciya lil alami da yayi shibata bi gairi ilimi ma ma bai ilimi ya wal hikam bai kima ya wa ma atba wa ma atba kalimin la lil khadril ma'rufi illa li ilmin anhum munbahimi ko wa matiba'u kalimin layi kalimun la musa ula milatu lil khadir khadra al na kina illa li ilmin anhu sai bu ilmin na da doyi munbahimi wuce bi risalatil ilahi lahu wa mu وموعد وسماع منه للكلم ما فضل فابر فضلا ne musa bata fa hmm. irsala ce lillahi laube sako ya ce ne ciyu ne nan mai hmm. tuci ya ce ci nan wa mau'idin kuma da lokacin wala ba zabe ce ci nan hmm. wa sama'in wa ga ga nan bata na ne musa na to su masku da ba khadru mm. wa qaddama al-mustafa bil ilmi hamilahu azam bi dhalika taqliman li dhi qadari wa qaddama al-mustafa kafa bil ilmi hamilahu azam bi dhaka taqliman li dhi qadani wa qaddama al-mustafa nabi sallallahu alaihi wasallam ashizu ko mm. bil ilmi bi ilmi hamilahu zai bi katun azun bi zalika waga wuce ci takdiman lizi kadami ko ya jona lashi ko ya zane goya lashi jonin mana liman yajin da ya na ya limine wazo ya alashi lashi zo an da ya limine wazo ai da ajin hajjali jin ko a cewa ga a so kun ya zaka so a gasar zikbe kuranu ya gan wai da to sun dai ilimi daidai ruwa ne na كفاهم أن غدول الوعي أو كفاهم عن غدول الوعي أوعية وأضحت الآية منه في صدورهم كفاهم كنكيا عن غدول الوحي أوعية عافية غايزة نيبانو نيغو وعي فينو معنى man shiga da yaje wayi mana aya shiga da ga ku fito wa sahatil ayiminu wadu hatil ayuminu aya shi ma fiye fi su duri mu fiye mabu hmm. wa an gada gadawo kala a fil qiyami bihi kaulan wa filan wa taliman li ghairihim wa an gada mu ci ci da fi wukala da je gikini na fil qiyami bihi ci ala ya da ilimu ci wannan kaulan to egan wa filan toyoto wata limatu alawa wuza ligairi gimwe da yi jayanin hmm. ngo daga wa maga ce wukile hmm. za daga ɗaya fanni ya sarauni nan hmm. ko ji gane ko da su su ko da da duyi wa ga yanzu ga gade dugun fanni wucewa a wa fawo ga wuciya ah, so a shiga da yi defender ya dini wa ga cin le za diga cin ci da ki da wangi mu kyari sai ya tsuru waye je da yanzu fulani su da fi ko maudu da sauran su juja na lai ka ga wuja ta ba ga gabanin muga musu so tuwa lamu yoga kai wunde a shiga mu a shiga ga mai daga shi mu ci ke fikiyu ya tsara ba wani ya ga bodi gufi kiwo gbani hmm. fahimta wace lo a bisa ko gaga gaba ga gannan lo a na sojan ashan a shiga mai field ndoro mai mu wagai wa gan a fisha wace yin lauya na shi jin lauya ne lauya shiga ke da so yi mu <laughs> ewa kibo ewa daga na field da gari na mu biye wani na su kai wa gaza noti biyu gaji a su gumbu yaya hmm. kwaku doctor wani ba mda cimwa na lutun wani ba da ya asibi da yabon a lutun go so da na kiyar da yawan jami'an sa kan zan mai kwashe katun ko mai kwashe result na doctor gawun su a yi mu mm. so wale ga zane za eh yau so kaga jiga zane shi dan zai shi zai je zai je dan dan dan dan zai yi a ce ya àti àti ẹmu kó ìjìnìjẹ kó ìjìnìjà ní ẹgbẹ́ ìjìnìyà àmọ́ ẹgbẹ́ tó dé kí ẹmu náà yẹ wíṣì pàṣẹ ọ̀pọ̀lẹ́tì ọ̀pọ̀lẹ́tì náà ni. àwọn ẹgbẹ́ tó yẹ ní fẹ́ẹ̀kẹ́. káṣán. wà á sọ kó. bí kàṣíyẹ ti hi wà kìlì amsáàlì kì fi àsìdàkìlì kálí ni wà ta tó yẹ ti yà láwọn ti ta. kásùrán bí ti yẹ bọ́ sai ke zawon ce ta ake da su kwai da rashin lami ba ji al'ula mawu wa a amsalihi ko gani bi an kale za da juji fi azdakil kalimi eh ga na ji gaskiya gano nan wa ma shahadatihi ja ashhadatuhum ta tajabu wa alul jali fi samami wa ma a fabba gani bai riyan su kwai ishe da la'an da la ilaha illa allah ko ja shahadatu ya ribe mai josoma har su ta jabu ya bude man wuce amitu murni su kuna wa alu jali fi somani gane hmm. shi mai jali su kuma jihar da tuba hmm. wa ya shadu na ala alil jahalati bil maula izajta ma'ufi yawami hashirimu wa ya shadu na man jima ke jiri hmm. ala alil jahalati ya jahili shi ya fi ya kiyami ta ce jahili shi ko bil maula ko e bayan soko izajita o fi hashiri ma ga gun kan fun alqiyami na wal alimuna alal ibadi fadluhum zai mai belimi ilimi na fara na samu ci shi kal badri fadlan al ala durri faghtanimi wa ga gi wa ga tsuyo na kun around 14 15 na ko fadlau da fala ala duri ta ce tsohon gine ya da yi a kanu fagita nimi gode rabu da na gaji wa gore wa aliyu min uli takwa a shaddu ala shaitari min alfi ubba min alfi abadin bi jam'ihimu wa alimun man min uli takwa da da sunan su a shaddu ala shaitari wadda tsanani ga shaitan min alfi min alfi wanda shi daga shaitan min alfi abadin ma'ana wanda tsanani ya shaitan ga min alfi abadin bi jami'ihimu ga za 1000 na ya jibuta a madayili ga koyar hmm. wa mawutu kawamin ka قوم كثير الأد أيسر من وموت قوم وموت قوم وموت قوم كثير الأد أيسر من خير يموت مصاب واسع الألم وموت قوم كثير إذا كما دنقل نتعلات الأد قوي بعد ديونا أيسر من مجسوك حبر منكو يموت daga aji haji nan musabun wasi ul'alami ya tuwe man wuce ya wata da gaya gani malam jafar tuci guwe albani zari a tuci guwe man na na jiri iri farag ne na la ilimi obe dawe na jikin ya wale ko? zamanin na ibn usaimin albani eh, albani ibn baz usaimin zane bata wuce short time lokacin na ya na gaga ya almost lokacin zane jihadi ne unga kiya biyojiya ga wale mm. girgiza an ci kwade musulmi shi jo bane especially na ji na unga yi ke ta wacin so zan wa wa <laughs> ga كما منافعه في الآلم اتسعت وللشياطين أفراهم بموتهم كما كمنا منافعه أنفاني اليمن في الآلم اتسعت تاتي جوان غشبانا وللشيطان أفراهم بموتهم شتانج وللشياطين أفراهم بموتهم شتانجي هذا في فاين ببيت عجل اليمن وتجي إذا كمداني غنى ألباني إذا ناوى ألباني إذا ريانا ودادون دودو شكوري inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh. no le dono ko no oto wali shiyatina farahun bi mautihim aga gun wa fe le ne ga ke won won gan wajiji kwaki umi tallahi law alimu shay'an lama farihu li anna dhaka min alami hatfihim tallahi ga wallahi waje kutiba ce ce law alimu shay'an da ga kiyo ne na ma farihu a fayin babe wuyan manya hmm. li anna zalika ya bana ya ga min alami hatfihimu alamu yogan annaje da alaka ne da wani ya bana wajen manna su da boga da to jaji wannan هم الرجوم بحق bi مسترق سمعا كشرب السماء يعظم rojo هم manna shiga yi. zai ja ya sai ce da zanu mm. bi hakkin da gaskiya na mana iri ya kpadi sanji ko ya mm. kpale ceji ko iri tsangina da ya ce da zanu man mm. wuce ya yi gaskiya kullum mustarikin ya zanto da gaiwa gan wayi ga wani sam an yi gana ka shahabis ka shubis samayi kaga tsangin sama nan a zun bi shubihi ko bi mu shi wanda na bi shube da tsangin man na shi mana yana ci kala da man da shi ce da zanu cewa ga garawo ya zagaye je dede bidiya kafirci fasikanci munkaru kaza kaza alkawarin labila ilimi ɓata ya zagaye je na shi man shiga ya gbaka ce ji bayani waga yadda luwa wani yanku a gaji bayani a ji da waga yadda shi kyan yadda luwa yau wa magaji rajiyayen bidiya shi waya don zan fara da waga kayan wuri hmm. li'annaha da kilajin sai ne sa'inatun ko? sa'ibatun shayati na insin wajen ne duna ba zuhimu da an na ebo na yana cikara ko ikpayen manna wace na da kilajin sai ne zandon wadin wadin zanyi mai ditojin hmm. sa'ibatun wadiya shayati na insin wajen ne shatan zanyi to ya jinu shi duna ba zuhimu ban bai sa shashi hmm. wadai azkaru ji ya lashi ya lozu ya ga da shi kwato ya ji kaza ya le da su wani azkaru ne bai ne wani ci bai jenu shi hmm. bai shaitan hmm. shi ko tani lilin sai gan ji zugun hmm. wani to azkaru shi wani to bayani a diskun cuci shi biya to mai lura ga ji kwata humul to ila adar sabili wa a jali an hadim dallo lijalihimu humul hudatu man shiga ya zane shi ya zaɓe ba wani idan ahda sabili lo yakwai nan wa alu jari shi masuku an hadihim dollu agbi ke ba wunce lugwa ni jali ba mai jali chai wa fadluhum ja'a fi nasl kitabi wa fil hadithi ashhar min narin ala alami wa fadluhum falaman ya ilimi bi falaman ji jaa fi nasl kitabi bi da alqur'anu wa fil hadithi bi da ko wato hadis ne bai gan bayani ne ce fa nan manjo na a shaharu wulatu gan weke gan min nari gan en ala anamin da ta ce tuta na dole pain da nan hmm. ila e ya da fice ke tsukune da sauran saudi a biliyan nan doce ta bawo ta fice bu no e yuzu to ya kundo e yuzu alamayin waɗo dogon soja kaza shi soja kaza da wani mhm. ya shi ga so insha Allah ta'ala mm. to zai ji mai ji to sashen giya mu shi hannu ba na yi zai sashen ya wuce shi wani ilmu inda Allah guja abu na su bani kallon biyan duka shaɗan la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh